عباد الله كما دل على ذلك حديث حديث زينب المذكور الذي نقل عن جماعة من الصحابة مما يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر إخوة أثبت في الله ولقد بوضع الإمام مالك في الموطأ على هذا الحديث باب سماه باب ما جاء في عذاب العامة بأمل خاصة ورحم الله شيء وساق تحت هذا الباب أثرا عن عمر بن عبد العزيز وهو قوله رحمه الله كان يقول إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بأمل بذنب خاصة ولكن إذا عمل إذا عمل المنكر جحارا استحقوا العقوبة كلهم نعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من الخذلان عباد الله وهذا الأثر يدعم يدعم ما سبق ذكره من خطورة الإعلام الإعلام بالمعصية كهالنا اليوم في هذا في هذا في هذه الأيام ومن وجوب التفريق بين المنكر المختفى والمنكر الظاهر إهوى أحبة في الله فاتقوا الله جل وعلا ثم توبوا إليه يمتعكم متاء حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله عباد الله وقد قص الله عز وجل وقد قص الله عز وجل علينا خبر بني إسرائيل حين نهاهم أن, أن حين نهاهم أن يبدوا في السبت وإن في تلك القصة عباد الله عبرة وذكرى لأولي الألباب والنهى جعلني الله وإياكم في زمرتهم قال الله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مخلقهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به نجينا الذين ينحون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يخطفون عباد الله فلما أتوا أما نهوا عنه أخذناهم عباد الله فاتقوا الله جل وعلا ثم توبوا إليه فلما أتوا أما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين عباد الله إذا فقد فقد أنجى الله تعالى الذين ينهون عن السوء ينهون عن السوء فقط وأما البقية فقد عذبهم كلهم هذه سنته سبحانه وتعالى لكل أمة يحق عليها العذاب فإن لم يكن في الأمة عباد الله من ينهى عن السوء والفساد فلا نجاة لأحد منها قال الله تعالى ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أطره فيه وكانوا مجرمين عباد الله وثبت في الحديث حديث جرير الذي رواه أبو داود ما من رجل يكون في قوم يأمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا عباد الله إن وجود المصلحين في الأمة هو صمام أمان لها وسبب نجاتها من الإخلاك العام فإن فقد هذا الصنف فإن فقد هذا الصنف من الناس فإن الأمة وإن كان فيها صالحون يحل عليها العذاب عذاب الله يحل عليها عذاب الله كلها صالحها وفاسدها كما كنا في هذا اليوم لأن الفئة الصالحة سكتت عن إنكار الحدث وأطلت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاستحقت أن تشملها العقوبة من الله سبحانه وتعالى وروى أبو داود والإمام الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى آخر الآية ثم قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه وقد روى هذا الحديث مرفوعا كما رواه موقوفا والراجح عباد الله أنه موقوف على أبي بكر الصديق الصديق الأكبر لكن له حكم المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأي والظالم هنا عباد الله هو المرتكب لأي نوع من أنواع الظلم الكثيرة فالمشرك ظالم قال تعالى وإن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم والآفي أيا كانت معصيته عباد الله ظالم لنفسه ولغيره سواء كان سارقا أو غاشا أو منتهكا إردا أو غير ذلك وروى عباد الله حذيفة اليماني رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم عباد الله هذا الحديث يهز القلوب الحية يهز القلوب الحية ويدفع أصحابها إلى أن يكونوا من أول البقية الذين ينحون عن الفساد في الأرض لتكون سفينة المجتمع محمية من الغرق الذي يحددها عندما يترك السفهاء يحرقون فيها كما روى نؤمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مصل القائم على حدود الله والواجب فيها كمصل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن لو أن خرقنا في نسيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا فالمستمع عباد الله والمستمع تماما كأصحاب هذه السهيلة كالسفي أصحاب السهيلة هؤلاء فإن الذين في أعلى السفينة عباد الله إن تركوا الذين في أسفلها ليخرقوا في نصيبهم خرقا قالوا هذه حرية حرية شخصية لهم كما كما يقال كما يقال في هذه الحالة أو كما يقال في هذا اليوم فليفعلوا ما شاءوا فإن النتيجة غرق السفينة وهلاك الجميع وإن أخذ الذين في الأعلى على أيدي الذين في الأسفل وقالوا لهم ليس الإقرار بالملك العام من الحرية الشخصية والنتيجة نجاة الجميع وهكذا حال المجتمع فإن أهل الفساد عباد الله الواقعين في حدود الله يخرقون بمعاول انحرافهم في سفينة المجتمع فإن أخذ المصلحون على أيديهم ومنعوهم من إضرار بالإضرار بالمجتمع نجا الجميع وإن تركوهم في في غيبهم وتهاذلوا عن إنكار عليهم حلقوا قاطبة عباد الله وقبل أن نترك هذا الحديث عن هذه العقوبة أردت وأود إلى أمر لا يكاد ينقضي الأدب منه وهو أن بعض الناس اليوم يستغربون مثل هذا الكلام ويستغربون من قول الناصحين إن إن المسلمين هم حماة السفينة المستمر ألم كذلك أم جهلت يا عبد الله الأمر كذلك هم الهمات السفينة المستن من الغرق بل قد يستغربون من قول الناسين إنما أصابنا أصاب, أصاب غيرنا من الأحداث الأخيرة المؤلمة هو سبب الذنوب والمآسي يستغربون ذلك ويعظ بعضهم ما حدث إلى الأسباب إلى الأسباب المادية ويقولون بلسان حالهم كيف تكون المآسي هي سبب ما حدث والكفار مع كفرهم يعيشون في نعيم وسعة عيش وتمثيل في الأرض هكذا يقول الجاهلون هكذا يقولون ويظنون متناسين أو جاهلين سنن الله الثابتة والنصوص الصريحة الواضحة والواقع التاريخية السالفة والخالفة وهذا منطق الذين لا تتعدى نظرتهم حياة حياة الدنيا ومنطق السطحيين الذين ينظرون إلى رقعة محدودة من المكان في هذا المحدود من الزمان ومنطق الماديين الذين ينكرون يتناكرون الوحي الله عز وجل قال الله تعالى ولو أن أهل القرى ولو أن أهل القرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون نعوذ بالله من الخذلان عباد الله نعوذ بالله من الخذلان قال تعالى أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو, يش... أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يؤر عن بربه يسلكه عذابا صعدا عباد الله قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين اللهم اجعلنا في زمرة المتقين جعلني الله وإياكم في زمرة هؤلاء جعلني الله وإياكم في زمرة هؤلاء المتقين نكتفي بهذا القدر وبهذه الألفاظ الوجيزة فإن أصبت فيها فمن الله سبحانه وتعالى وله الحمد على فضله وتوفيقه وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان الرجيم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم bayan haka yan uwa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala yana mai isar da gaisuwa a gare shi subhanahu ko ta'ala da kalmomi da suka gabata a mukaddima wanda ba sai mun fassara su ba tare da kuma da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da iyalan gidansa sahabbansa da dukkan waɗanda suke koyi da shi har zuwa ranar sa kai Allah ya samu cikinsu. da yan uwa a gurguje kamar da muka ji rassan hudu daga bakin da ya karanta da harshen da yake koyo kuma ya yi gwargwadon yadda iya domin dan adam baya wasu gwargwadon wasa za mu fahimci ma'anonin abin da ya sawaka a ciki da harshen da muka saba da shi shine harshen hausa shi ma gwargwadon iyawa kashin bayan maudu'in mu a yau kamar da yan uwa suka ji shine anna kasratul khabas tu'dinu bil adab al ilahi bil azabi al ilahi yawan laifuka yawan sa'a wa Allah yawan zunubai yana nuna sanarwa da kuma yankowa da izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala dangane da halaka ta gaba ɗaya ga al'umma. Allah ta afince yawan sabo yawan zunubai yakan janyo halaka ga azuka gaba daya wal halaku shamil ya zama halaka ce ta gaba daya ta tattara kowa da kowa kowa da cikin ainihin halin kakalikin ba dan kawai ba sai da yawan zunubai da mutane suke aikatawa كما دل على ذلك حديث زينب كما يدل حديث زينب بنت جحش كرويته إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل عن جماعة من الصحابة حديث da aka توشي toshi daga الجماعة نسعى na دعنا لما مما يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر abin da yake mana manuniya game da damuwar da annabi ya yi game da wannan al'amari annabi na da damuwa mai yawa akan wannan al'amari bi hazal al'amr wani laqad bawwaba al-imam malik fi muwatta al'imama Malik ya yi bari a cikin littafin muwatta Allah ya masa rahama ala hazal al a akan wannan hadisi babun sammahu babun ma jaa في عذاب العامة بأمد الخاصة الإمامنا مالك بيزو سيئي بالي سيئتي بابا بيزو أتكين شأن عذاب مجورة الأمة مسابعيك بأن ينقيقيك فسك جلو بمعنى الله زي والأمة كفاء عذابه da aikin da wa'yansu 'yan tsararru cikinsu suka wato suka aiwatar wannan magana da same ta a cikin littafin Suleiman bin Fahar al'auda insha Allah za ka sami maganar a haka وذاك تحت هذا الباب أو Imam Malik ya wato ya koro zance a ƙarƙashin wannan babi da muke magana akan sai zo da asar an ibn Umar an ibn Abdul Umar ibn Abdul Aziz ya zura shi a ruwayar Umar dan Abdul Aziz wa huwa qawluhu shi ne faɗin sirri cewa kana yaqulu kana yuqalu ya kasance yana cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah wanda ɗaukaka, albarkarsa ce wai da ɗaukaka? wato ya kasance layo yu'azzibu la yu'azzibu idan bil khasa Allah baya azabtar da majoratin al'umma da aikin da yan tsiraru suka jini walakin iza umila bil munkar sai dai idan al'umma a cikin ta ana aikata munkari abun kyama abun da bai da kyau jakaran a fili ba boyo idan barna tana cikin al'umma a fili ana gudanar da barnar ba boyo da ista haƙƙul hukumata kullum gaba ɗayan al'umma su tsinci Allah musu azaba jama'a mun gane wannan da kyau idan ana barna a fili mutane suka ja baki suka shiru suka ci su yi magana suka ci su yi gargaɗi suka ci su yi hari a kan wannan munkarin da wayan ke aiwatawa a cikinsu don tsoron abin da zai same su kada a jehe su ko kada a ɗaure su ko kada a kashe su ko kada a hana su su yi rayuwa mai walwala yasa suka ja baki suka shiru to Allah zai yi azabtar da al'ummar gaba daya ya haka ya yan Najeriya mu yi hasara ya al'umman kasa mu yi hasara ya kulul albabi wa nuha mu yi hasara ya bazan mu da matan mu mu yi hasara wa hadha al yad'u ma sabaqa wannan asabar da muka kawo na umar bin abdulaziz yana goyon bayan abin da ambaton sa ya gabata min huturatul islamu bil haɗa na mu bayyanar da sabon Allah a fili practical kowa ana kallo babu tsoro ba kunya wa min wujubi tafriq kuma wannan hadisi asali yana nuna mana bambanci tsakanin bainal munkar al muqtafa wal munkar al zahir tsakanin barna abin kama da aka koyi aka yi da wanda aka fito fili aka yi suna da bambanci a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam asarun nubuwa ba wai duk al'umma gaba ɗaya ba mai sabon Allah ba ai an samu waɗanda ma har suka kawo kansu cewa sun yi zina a tsaye musu da haji ko amma barnar kaɗan take ba ta da kuma a ɓoye take ba a fili take ba mun kuma a yanzu banna a fili take farashikal kowa na kallo kuma ba abin da za ka yi ba abin za ka yi shi yasa ya zo cikin zancen wani malamin cikin magabatan mu yake cewa almunafiquna min minkum yau yawma sharrun min da kanu fi ahdi rasulillah yace munafiqan da ke cikinku a yau wannan ya bani kenan tun cikin tun baƙiya na sahabbai yace munafukan da ke cikin ku a yau su suka fi sharri fiye da munafukan da suka kasance tare da manzon Allah tare da cewa munafukan ne sai aka tambaye su aka ce me yasa ka faɗa haka yace ulaika yuhuna nifaqin wayancan munafukai da suke lokaci da annabi sukan koye munafukin su ba sa fayyana da shi a ciki tare da cewa munafukai ne sai ce wa ha'ulahi a aliyu su kuma wa’innan na yanzu sun nuna munafucin su a fili faratika da wanda yake nuna laifi a fili da mai goyewa wane ne su zarni ya jama'a wanda ya fi shirin shi wanda yake aiki kama Allah a fili ba ya ba kuma wanda haka muka zama a da abubuwa sun lalace muna ji muna gani yanzu yanzu na ake bani labari yaran nan da suke wato suke buge da kashe-kashe suke tsare-tsare cikin gari a yanzu ma a safan nan gashi nan suna yi wanda na faɗa na yi kira a kan mutane guda jama'a guda uku laifin ya shahi mutane uku laifin farko iyayensu laifi na biyu jama'ar gari ko anguwa laifi na uku na ƙarshe wanda fi kowane masuliya girma ita ce hukuma don ba hukunci ake yi billahi allazi la ilaha illa huwa idan da ana hukunci da ga yau ba su koma yi ba kuma tun da ba hukunci to komai zai iya faruwa kuma wane ne ke da alhakin hukunta wa ake hukuma domin kai Siciliya in ka dauki wani mataki a ce ya ka dauki doka a hannunka to ku masu doka ku ji tsoron Allah ku aiwatar da dokar mu Allah ya wattaran dokar da ba a aiwatar da ita Allah ka wattaran dokar da ba ta aiki a cikin al'umma kullum al'umma baya suke ko ba suna lalacewa a lokacin da muna ganin wai an kiɗa ba an waye na faɗa muna wannan barnar idan ba a dakatar da ita ba har cikin gidajen masu ta kiɗa ya ka ɗan sanda fiya ga kuma wata sani fa illa ba wai ma ta masu ake a kore su ko ake iyakar abin da za a yi wai an kore su to ka kore su daga nan mobil sun tattara sun koma jashan ne basaran ya za ka yi don ba al'umma idan ka kore su daga dassan ɗin basaran sun ƙara kan gaba wajen makarantar abin nan sun kuma sun kuma ka kore sun kuma dutsen kura daga can ka kore sun sake rawa a gwajaji da biya mai mafita yanzu haka za a zauna dan Allah haka za a zauna haka za mu kasance a rayuwarmu wanda bai fi ƙarfi bai fi ƙarfi Allah ya kiyaye Allah ya tsawaka ya yawa wa qad qassallahu Allah, jalla alaina habr bani isra'il ubangiji subhanahu ko ta'ala ya ba mu labarin bani isra'il ina nahahum an ya'udu a lokacin da Allah ya hana su su je su yi farautar kifi a ranar asabar aka samu su dokar haka Wani na fi cikin kissa ta Ibrahim wa zikra a cikin wannan labari wallahi akwai tunatarwa da abun da ɗaukar kizna jama'a buta hankali a cikin Allah yana cewa in qalat ummatun minhu Da ambata ya Muhammad a yayin da wasu tawaga cikin bani Isra'ila suka cewa tawaga cikin su wasu suka miƙe suna wa'azi sai wasu suka ce limata izuna qauman Allah mukhlifuhum me yasa za ku dinga wa kun kuna wa'azi ga mutanen da Allah ya halaka su tun da kun faɗa ba su ji ba sai ku ja bakin ku kuma ku shiru wannan shine shawarar jama'a ta tsakiya dan kashi uku aka kasu ga masu wa'azi ga yan baronmu ga masu aikata laifi su yan baronmu su ne tsaka. tsakiya suka ce a daina wa'azi ga waɗanda suke ɓannan mana a kyale su a Allah daidai yake da kowa ba ka ake gaya mana ba da me yasa kuke irin barazana da zagi da kalubale ba abin da ba a gaya mana ko mun ce sai an gyara to wannan kalubalen ya faru tun ba a yanzu ba sai me yasa kuke yi wa mutanen nan wa'azi Allah bai halakar da su ku tsare su aw mu'azzibuhum azaban shadida ko ku basu da Allah su yi azabtar su azaba mai tsanani ku bai ku? qalu sai masu wa'azin suka ce cikin bani Isra'ila azratan ila rabbikum hanzari ne muke bayarwa zuwa ga ubangiji Allah ya shaida cewa mun isar da mun sauke nauyin da ke kanmu mun yi gargadi mun faɗa wannan usuri da muke ba su zuwa ga ubangiji na biyu muna wa'azi na ne wala Allah ya ci da fatan wasu tsoron Allah su daina wannan shine wa'azi za ka ya ga uwa uzuran aw nusura wallahi wa'azi da kuka muna faɗa yanzu muna yi uzuran ne aw nusura bai wuce haka ba ubangiji ta Allah yake falamma su ma zukiru bi yayin da suka manta da abin nan da ake musu tunatarwa na wa'azantarwa kamar yadda muke yi wa al'umma suke girif da wa'azan da ake musu a yanzu sai zaki kawai suke yi da bakar magana da alkawari da kai har kai ka ƙara ƙara ake kaiwa namu ana kai ƙara mu wurare daban-daban don a ci mutuncinmu da Allah yake falamma na su ma zukiru rubi yayin da suka manta da abin da ake musu wa'azi da shi sai Allah ya ce an daina lazini yana hauna ala su'i da bala'i ya zo sai Allah ya bada labarin cewa ya tsirtar da wa'inda suka hana mummunan masu wa'azi kenan wa akhadha allazina zalamu sai aka kama wa'inda suka yi zalunci bi azabin bihi da mummunar azaba Allah ya ce ma kanu yafsukuna da abin da suna fasikanci da shi yanzu su wane ne suka fiya? masu wa'azin kadai Allah ba da labarin su tsora a cikin bari Isra'ila wa'inda suke ɗan ba mu da masu laifin gaba ɗaya Allah ya halakar da su Allah ya ce falamma a ma an manuhu anhu yayin da suka yi taurin kai suka yi taurin ido dangane da abunda da muka hade su daga barinsa kunna nan Allah ce ta muka ce da su kunu kiradatan khasihin ka zama birrai tsakkantattu sai Allah mai da su birrai kar ka ɗauka wa'annan birran nan da ke daji a'a ba su bane ba birin daji zama a akwai biri na asali suna nan halitta ta ka Allah halicce su birrai to wa'ancan da yi suka wannan siyar suka ce barin sabon Allah Allah ya musu hukuma Allah mai da su birrai dan su ga kaskanci su ga nan duniya ka duba suratul araf ya yan uwa fa idan faqad anjallahu ta'ala na hauna ainihin su'i faqat Allah ya tsare da wa'anda suka hana mummuna kadai wa amma baqiya amma sauran ragowar jama'ar gari ko kasa faqad azabahum kulluhum duk Allah ya musu azaba yasa Imam al-Bukhari yace babun la yu'azzibu Allah al-amma bi dhanbi al Allah babun da zai magana akan Allah bai azabtar da majoratin al'umma da aikin da yake su ganyo sai zo da hadisi cewa har sai idan an bayyana da sabo a fili ba a hana ba mutane ba su hana ba daga nan Allah azabtar da al'ummar gaba to wannan shi ya faru ga wa'ancan da haka ina addu'a Allahumma la tahlikuna bima fa'ala sufaha'u minna Allahumma la tahlikuna bima fa'ala sufaha'u minna ya Allah kada ka kama mu da halaka kar ka kama mu da azaba da halakarwa da abin da wa'insu wawaye cikin mu suke aikatawa ya yan uwa hadihi sunnatuhu subhanahu wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli ummati a cikin sha'anin kowace al'umma ta duniya ya hukku alaiha al'azabu wadda azaba ta cince ta to Allah zai azabtar da ita wannan al'umma da kuke gani annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya roƙi Allah kada Allah ya halakar da wannan al'umma da shekaru yunwa Allah ya ce ka tafi an baka an karɓar maka addu'arka ya roƙi Allah kada wannan al'umma a halakar da ita irin yadda al'akal halakar da al'umma da ta wuce Allah ya ce a an maka wannan addu'a da haka an kyala wannan al'umma da irin wancan halakarwa amma wa alhalu da jarrabobi za su samu wannan al'umma kuma ga su muna kallo muna ji muna gani wallahi in ba mu gyara ba kunnuwa muka gani da kai suna baya wallahi in ba mu gyara ba kuma wannan ina gaya mana majo gaba ɗayan mu na faɗa mana kowa da laifin da yake yi wa Allah kowa da cin amana da yake yi wa yake yi wa na kusa da shi ko yan uwansa ko al'ummarsa ko kasarsa kowa da irin zaluncin da yake yi illa an fi juna to in ba mu daina ba idan ba mu dawo baya ba wallahi na faɗa mana ko wali min al'aure aka kawo ba zai iya gyara a Najeriya ba zai iya gyara ba kuma ku zura ido ku gani ku rubuta ku aiki fa in lam yakun fil ummati man yanha anil su'i wal ya yan uwa mu sani idan ya kasance cikin al'umma babu wa'anda suke hana mummuna babu wa'anda suke hana ɓarna, musamman hukuma wala da jatul min minha wallahi babu tsira ga ɗaya daga cikin al'umman kuma abin da ke faruwa yanzu kenan baka ji ba baka gani ba a buge maka mota a balle maka shago baka ji baka gani ba ka fito a tare ka a yi maka sara takwas wato a jikkita ka kun ba wanda zai ba wanda zai maka fulsa halin da masu bar ta kasance cikin a halin da ke cikin zuke wallahi in ba mu tashi ba idan ba hana barna ba idan ba masu hana barna cikin mu ba masu inkarin munkari fala najatu li ahadin min hadhihi al-umma ba mu tsira ga ɗaya daga cikin al'ummar nan kowa yake abin na iya na iya wallahi Allah na cewa falawla kana min al-qurun min qablikum me yasa ba a samu ba me yasa bai kasance ba daga karnoni da suka gabace ku ulu baqiyatan wa'anda suka rage ragowar al'umma wannan wannan wannan al'umma ba me yasa ba a samu cikin su ba yanhauna anil fasadi fil ardi suna hani barna a doron kasa Allah ya ce me yasa ba a samu ba a wannan al'umma Allah ya ce illa qalilan mimman anjayna minhu sai yan kaɗan daga cikin wa'inda muka tseratar da su daga cikin sun ji Allah wata ba allazi zina zalabu wa'inda suke azaliman kansu azalimai daga cikin su suka bibiyu ma usruhu fihi abinda muka jiyar da su daɗi na duniya tsakanin mujrimi kuma mujrimi suka mutane masu masu laifi kamar yadda al'umma ta kasance a yanzu Allah ya baka dukiya Allah ya baku shugabanci Allah ya baku mulki ya baku jama'a kuna ta barna kuna ta fasadi madadin ku yi Allah ku gyara barna kawai kuke cikin ta kuna cikin haka ba ku harga ba har Allah ya zo da ikon sai ikon sa akan ya zo a hadisin jarir at-tabari alladhi rawahu abu dawud hadisin da al-imam abu dawud ya rawaito sa yace ma min rajulun yakunu fi qaumin babu wani mutum da zai kasance cikin wasu jama'a ta mutane ya amalu fihim bil ma'asi yana yana sako a cikin al'ummar da yake rayuwa cikin ta ya kadiruna ala an yughayyiru alayhi su kuma suna da iko su canza masa bannar bi ma'ana su hana shi bannar su dakatar da bannar falam yughayyiru sai su canza masa wannan banna ana kallon sa kamar yadda ake kallon waɗannan matasa suna banna an ci a canza su an ci a hana su sai sai annabi ya ce illa asabahum Allah bi azabin face Allah ya samar da azaba ga wannan al'umma min qabla an mutu kafin su mutu kafin ajalin su shi Allah ya azabtar da su ga azabar muna sallah mazara sun ce kafin ku mutu sai Allah ya azabtar da ku ya muku azaba ku kalli halin da al'umma take cikin ya yan uwa inna wujudul muslihina fil umma samun masu yin gyara cikin al'umma huwa shimamul amanul laha wallahi su ne ci take ragama amincin al'umma samun masu gyara masu cewa a yi mai kyau a bar mara kyau su ita ce ragama da samun amincin al'umma in kun ce a'a mu tafi a haka wasu babu na jati kuma shi ne dalilin tsirar wannan al'umma minal ihlaki al'am daga hallaka ta gaba daya wa in fuqida hadha sirfun min an-nas wallahi duk ranar da aka rasa wasu irin wannan siffa a cikin mutane to fa innal ummata to sani lalle al'umman nan kuwa wa in kana fiha salihun wallahi ko akwai mutanen kirki cikin al'ummar ya hillu alaiha al'azab wallahi azaba za ta tafi kan wannan al'ummar ko da akwai mutanen kirki cikin akwai malamai akwai masu ilimi akwai wane ne ko akwai mutanen kirki azaba za ta sauka cikin wannan al'umma ya shillu alaiha azabun kul azabun lahi kulliha sarihuha wa na garin su da ba ta garin su duk azaba sai ta shafe su li anna al fi'atu salihah sakatat in an gangi an usa mutu al'umma mutanen kirki in sun yi shiru anan inkar al hadath daga yin musun abin da barna ko yawan barna ko yawan fasadi in aka ja baki ake shiru to wahala in zo sai za su tafi kowa an mutane kinsu ba za ka basu ba wa usilat sha'iratu abu bil ma'ruf wan nahyu anil munkar duk al'ummar da ta shafe ta goge wato um, shari'ar umarni da alkhairi da hana mummuna daga inkarin munkari ba su haƙƙa. an tasima laha al'uquba wallahi ya cincince ta ya cincince wannan al'umma uquba daga Allah ta shafe ta gaba daya kaga halin da muka shiga yi da wa'anda suka janyo bannar da ake cikin ta da bala'in da ya samu al'umma da wa'anda ba su yi ba duk abin ya shafi kowa in ka je kasuwa yanzu da kowa da kowa kasuwa ɗaya kowa da kowa wuri da yake zuwa a sai kaza ko a dawo kaza wa ya tsira wa ya tsira al-imam Abu Dawud da al-imam Tirmidhi sun sake ruwaito hadisi daga Abubakar Siddiq Allah ya kara masa da annahu qala Abubakar Siddiq wata rana ya tara sahabbai sai ya ce da su ya ayyuhan nas yace ya ku mutane innakum taqra'una hadhihi al-aya muna karanta wannan aya fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla a hadaytum ya ku wa'inda kuke imani Allah ce ku yi ta kanku kowa ya yi ta kansa mai fiti shi wanda ya bata ba zai cutar da ku ba idan ku kun shiryu abaka sirbe kuna karanta wannan aya wa inni sami'tu rasulullah yace amma wallahi ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula hira cewa innan nasa idan ra'aw zalim yace idan mutane suka ga azzalimi walam ya'khudhu ala yadayhi busulika hannayensa ba ga mutum na zalunci yana wuce iyaka yana ta'addanci yana barna yana fasadi ba a iya rika hannunsa daga wannan barnar ba sai annabi ya ce ku an ya kuma Allah bi azabin min ya dab da Allah ya haɗe su da azaba gaba ɗaya daga gare shi amma ka sun ce yake na ji manzo Allah yana karanta wannan aya a ce ba cewa ba ba azaba ki a shi aya take nufi ba ba ana ne man wato la yurukum man dalla idan aka daitun ba bayan wa'azi da gargadi ne sai kun tashi tsaye kun yi wa'azi kun gargadi ƙarshe in ba a ji ba to ku yi ta kanku abinda Allah yake nufi ke ba karka ka dauka ta to dan me za a matsa mutane a farko wani abin da gara mana to ai wannan ba dole bane ba za a yi shiru ba ba za a yi shiru ba bayan gargadi ne bayan an yi gargadi al'umma in take to kai da kake gargaɗin yi ta kanka kame Ko ba shi kenan ba yayi kusa wallahi mu yi ta Ko kowa ya ta kanka shi Gargaɗi gargadi ba dai an yi ba an faɗa kuma al'umma ta ƙi ta ji to ya yi gab da a shirin shi kenan mutum mutumin koma ne kake ne in ma zaki za ka shiga ka shiga zaki don ka tsira da imanin dama akwai wannan hadisi shi ma annabi ya ce lokaci ya yi kusa zo mafi alherin dukiya mutumin da ya samu yan awakinsa ko yan tumakinsa ya koma zaki, gargashin duwatsu ya tatsi sun sha da sha ruwan rafi ya yi rayuwa su hamu zuwa su same shi lokaci ya kusa zama haka wani hadisi shi ma tabbata da haka ya uwa idan al'umma suka ja baki suka shi ana zalunci aka ƙin zalunci aka ƙi hana zalunci to wallahi bala'i ne ta shafi al'umma wallahi abin da nake sa in gaya muku har yanzu ba dai ana cikin wani hali ba ana cikin wahala ana cikin menene har yanzu ban yi da na sani akan zaɓin Buhari ba wallahi ban yi da na sani ba har yanzu kuma wannan abin da ya yi daidai Allah ya ƙara ku ce abin ba akwai dalilin da ya sa nake Allah ya ƙara wallahi yana da manufa kuma su azzaluman sun san yana da manufa amma wai bore abin ka kokarin suke wai su suka talaka wai a haito a yi wa buhari bore mun ki mu yi bore ba za mu yi ba mun mun sa akwai manufa kuma da izinin Allah da ya zama alheri mun yadda mu wahala ai ba a taba gyara ba sai an wahala gidan ke roshe mu gani ka gyara shi in ba da wahala za ka gyara shi ai ma na faɗa muku nake ɗan Najeriya ɗan Najeriya zuma ne sai dauka ko ba haka na faɗa muku ba rago ba zai yi mulkin Najeriya ba mai launi ba zai yi mulkin Najeriya ba takare ba zai yi mulkin Najeriya ba wawa ba zai yi mulkin Najeriya ba dama mulki ana sa ana sa a samu kawiyun aminun mai karfi a mai tafi cikin al'umma za ku san abin da ke gaban ku kar ku zalunci kawo nan ku kar ku zalunci kawunanku wannan abin da bawan Allah ne yake akwai manufa akwai manufa kuma ku talakawa ku yi hakuri na ce zaki ba na ku bane ku din ku daina zaki shugabannin ku daina tsine wa shugabannin faɗan ba na ku bane abin zai shafe ku amma ku yi hakuri ku bar mu Allah ku ba za ku bar mu Allah ba ku bar mu Allah ku gani akwai abin da akwai inda ake so akai akwai abin da ake so a cimma su masu yin sun sani za ku dai zage wannan dan tarihi ku yi masa addu'a da ire-iren su addu'a ta alheri Allah ya sa isa salaya akwai manufa ya yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi da muka gabatar babu ku shakka an ruwaito sa marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito sa marfu'i zuwa ga wato ainihin sahabi da ya ruwaito hadisin shi abu ka asuke ya faɗi magana ne sai da abinda malamai suka ce warraju annahu magu rajihi abinda sare yi hadisin magubi ne da abubakar sadiq lakinnahu lahu hukmur raf sai dai hadisin na da hukuncin raf marhufin hadisi wanda aka daga zuwa ga manzon Allah domin irin wannan maganar kamar da malamai suka ce wato mimma la yuqalu bil ra'yi tana da cikin abin da ba a faɗa da ra'ayi abokan ba zai faɗi wannan magana da ra'ayin ba Allah ya kara masa yadda wa zalimu huna ibadallah azalimi anan da ake magana huwa almurtakabu li ayyi min awwa'il zulmi ana yin duk wani mai azalimi duk wani mai laifi duk wani mai laifi daga cikin nau'ukan laifuka ko duk wani azzalimi daga cikin nau'ukan zalunci alkasira masu yawa da shi ake magana a nan kada wani ya ɗauka ai da shi ake don magana ke sa magana ta ji ne wuce na magana kan amara, wani sai ce wani shi wani shi ne amma ya ta ɗaukar mataki kai kala ta wurare daban-daban da Allah ko da za a mutu shi don Allah in akwai ka kawo to in ka yi zalunci me ya shafe ni ka je ka yi ta zalunci kamar kan amana ni magana ko ba amana ni magana ba ku zan ka rikon amana kawai sai ka ce da kai niki na kira sunanka kenan ka da katsar jikinka kenan ka ci amana da aka baka kenan ko in baka ci amana da aka baka ba za ka yi zargin ka ba yanzu an ce barawo barawo sai ka tashi ka ruga sai ba barawo ba wani abin mamaki da ya taɓa faruwa wani mutum ne aka koro shi a guje yana tafiya yadda shi makabarta mutane na tonan kabari shi kuma ga hana a guje yana zuwa sai karɓi riga fara tsara wai shi yana tonan kabari sai wai ya yake mutanen bala'uhu suka biyo kace to ina ruwanka da suke aikin ka yace ke nan hu suka biyo ba kage ya bar yace wai nan hu za su zo ba alhali ya san shi ake bi a ƙarshe dai su kai bari mutum ya ruga kar a ce shi ne sai ruga a rina kai ya ga wane ne barawon kenan a sai an magana kawai sai ka ɗora makanta idan kai ba azzalimin bane ba maciyan amana bane na kira sunanka to zai sai in daina wa'azi dan ka wallahi ba zan daina ba billahi la ilaha illa huwa ko uba na ka zalunci sai na tabbatar da azzalimi ne da haka a nan abinda sahabin ya faɗa ba ra'ayinsa ba ne ba yadda za a maka sadiq ya faɗi wannan ra'ayi daga gare shi da haka a zalimi a nan kowane irin nau'i na zalunci da shi ake magana bal mushriku zalimun mai shirka da Allah a zalimi ne domin Allah ke inna shirka zulmul azim lalle shirka babban zalunci ce babban zalunci ne wal mai sabo jirage shan giya ne liwaɗi a'a riba wadda mutane yanzu ina faɗa muku wallahi bala'in da muke cikin yanzu na kusa ta Allah ma ya fi na baya ina gaya muku wallahi wanda duk ya san yana tsara kobo don an shiga wannan matsala a kan kayanta da 'yan canjin kuɗi da suke sayan kuɗi wayan kuɗi ma ake sai da kuɗi wallahi su daina wallahi kuke tara mu kanku kuma muna muku addu'a duk wanda ya tara kuɗi ta wannan haya kada Allah ya sa kuɗin su amfane shi ya Allah duk wanda ya zalunci na ƙasar shi ya Allah Allah ka mai da shi baya ya Allah duk wanda ke da abin yi bai tausaya ma na ƙasar shi ba Allah ka mai da shi baya wallahi kuna ƙara kusa ta Allah kuma babu yadda za mu samu kusa idan ana wannan bannan ka san illar riba kuwa manzo Allah ya ce riba tana da kofofi saba'in ko sittin ya ce kofa mafi ƙasa cikin kofofin mafi mafi wato ƙarancin girma kofa mafi ƙasa shine kamar mutum ya kwana ga mahaifiyar shi ne laifi mafi kofa mafi kankanta a cikin kofofin ba yanzu ku duba yadda mutane suka haukaci dan canji riba masu sayan abu riba taliya wannan akwai waɗanda suke ce da ita ana shirya dubu ɗaya da ɗari biyu ne wai in ka zo tun da yanzu ana wannan hali to sai ka ba dubu ɗaya da ɗari hudu sannan a baka ƙwarar taliya guda haka masu sai da shinkafa wai ni kuka mai da Allah ne don Allah ne kuka mai da Allah ne kuka zaki Allah ne ko Allah kakanku ne ana yi wa Allah dabara kowa yau. kawai an shiga wani hali madadin ku tausiya ma kanku ku zan mutanen kirki ku koma ga Allah sai ku ci sai kawai kowa garke shi zai hita da kuɗi ko ta wace hanya ta yaya za a al'umma ta gyaru ta yaya za mu samu salama a wurin Allah idan muna zalunta kawunanmu muna cin amana kawunanmu na kasar ba zalunci ba na san ya bari ba yaya za a yi al'umma nan ta dawo cikin sai fahimta waya subhanallah dan haka wa zalimi anan wal afi ayya kanat ma'asiyan nan mai sabo kowace irin sabo yake yi zalimin li nafsihi wa li ghairi azalimin kansa ne azalimin waninsa ne ya zalunci kansa ya zalunci waninsa yanzu sanadi zaluntar ka shine ya je kansa cikin bala'i ya je waninsa ma cikin bala'i yau ga laifukan wa'ansu mu ya je mu gaba cikin bala'i zalibin li nafsihi wa li sawa'an kana sariqan aw ghashan kuma hukuncin daidai ne zaluncin duk hukunci iri ɗaya ne barawo da shi ko mai alkusu da cikin kayan sayarwarsa duk azzaluman kansu ne wa muntahakan irzan wanda ma yake keta alharmar wani alharmar mutane yana cin mutunci shi ma a azzalimi ne au gairi zalika ko abin da ya kama da haka duk nau'i ne na zalunci warawa hudayfatul yabani radiyallahu anhu حذيفة اليماني يو رواية الحديث الله يمسيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ذا الله يتشي والذي نفسي بيدي نارا إذا وانا لا يوازاك هنزل شيني الله لا تأمرن بالمعروف والله كوك تاتي في أمني الخير أتتنكو ولا تنحون عن المنكر والله كوك تاتي كهانا ممونا أتتنكو أو لا يشكن الله ko kuma ya yi kusa ya yi dab da Allah an yaba asa alaikun azaban minhu ikaban minhu Allah ya aiko ukuba daga gare shi ta shafe ku da ura hunku zo kuna ta roƙon Allah ya yaya muku masifar ya yaya muku da muku la jaba lakum Allah ba zai amsa muku ba kuna son muku ku shiga wannan halin ga ukuba ta zo ga azabat gawa halin sun zo a tsaga hannu a roƙi Allah Allah ba zai amsa ba maza Allah ya yi yayi kusa Allah ya muku wannan ya yan uwa hadal hadith ya hizzu al hayya ya hizzu al hayya wannan hadisi da kirkiza suka tara yanzu suka tara ba ta ba duk wanda zuciyarsa take raye wallahi hadisin nan na girgiza shi wa yadfa ashabuha ila an yakunu udal baqiya kuma hadisin nan yana ingiza cewa ma'abuta lura ma'abuta zuciya rayayya yana ingiza su daga su kasance don su kasance cikin uzul bakiya bakiyan nan da Allah ya ci walau la kana min al quruni min qablikum ulul bakiyatin hawla al fasadi fil ard duk wani mutumin kirki wannan hadisi na ingiza shi mai raye zuciya don ya zama daga cikin wa'annan ulul bakiya da Allah ke bagara a kansu alladine da hawla al fasadi fil ard su ne wa'inda suke hana fasadi a doron ƙasa litakunan safinatul mustami don jirgin jama'a jama'ar gari jama'ar ƙasa jama'ar musulmi domin jirgin nan ta zama muhammiyatun min algarki an kare ta daga rufewa dan jirgin tana gudun gudun tun magana nan da nake yi don Allah ka je ka duba littafin hattala ta garkar safina za ka ga wajen magana a cikin ba magana ce da ni na ni kago ta ni kadai ba ka je ka duba za ka ganta na maka ishara ne dan ka je ka duba mutanen kirkin nan masu rayar zuciya su ne jirgin al'umma masu kare al'ummar daga nutsewa domin jirgin al'umma yana gudun ba yana wato ainihin yana yana son hilin cikin ruwa allazi yuhaddiduha yuhaddiduha inda ma yutraku suha a lokacin da jirgin ke taɓawa yana gudun guduma yana son nufe yana son nufe wannan dutsewar yana ma jirgin barazana a yayin da ake bar wawaye daga cikin mutane kuna fiha suna san su su fasa jirgin don Allah idan ana tafiya da jirgi a ruwa in aka fasa jirgin ruwa na shigowa don Allah in zai faru ba halaka ba to haka wannan al'umma take wallahi daidai suke da misalin wannan jirgin idan aka tsala mabannata suna ci gaba da banna azzalame na ta zalunci a doron kasan nan wallahi kamar a fasa jirgi da cikin ruwa halaka za a yi gaba da mutane su gane wannan kamar wa da Umar ibn Bashir kamar da al-Imam Umar ibn Bashir ya riwaya an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah yana cewa annahu qala yace annabi yace ce maslul qa'imu ala hududillah misalin wanda ya tsaye kan dokokin Allah Allah ka samu cikinsu walwaki ufiha da wanda ya fada ya auka cikin dokokin Allah ya yaga Allah karka samu cikinsu manzo Allah ce kamar su qaumin kamar misalin wa'ansu mutane ne istahammu ala ce. suka yi ƙuri'a akan jirgi za a shiga jirgi da jirgin yana da hawa biyu Ƙasa da sama sai aka yi ƙuri'a bayan ƙuri'a fa a zuwa a alaha sashen mutane suka samu wato ƙuri'a su ta fada a mataki na sama wa ba azuhum asfaliha sashen mutanen suka ƙuri'a su ta fada a mataki na ƙasa fa kana alladina fi faliha manzo Allah ce sai kasance wa'inda ke kasan jirgin bayan an hau ruwa idan tasqu min in za su sha ruwa murru alaman fauke sai su sun shuɗe wajen na sama da su sannan su ɗibi ruwa su shatin da ƙasa suke fakalu sai suka yi tunani suka ce lau an na harakna fi harakan ina ma dai da za mu samu namu rago mu fasa jirgin nan ta ƙasa don ruwan mu shigo muna ta yadda za mu sha ba sai mun haura zuwa na sama ba harkan walam nu'zi min fafara kada mu cutar da wa'inda suke saman mu sai annabi ya ce fa in yatrukum wa ma aradu in aka tsara waɗannan ɗan ƙasar jirgin ƙasar sai aka tsare su da abin da suke so su yi na su fasa jirgi don su samu ruwa halaku jami'a maza Allah ce za su halaka gaba ɗayansu wa in aka zo ala aidihim maza Allah ce in aka rike hannunsu aka ce na saman suka ce a'a ba mu yadda ba kada ku fasa jirgi suka rike hannunsu ba su bari ba na jau wa na jau jami'an annabi ce to waɗanda a saman za su na ƙasan ma za su yi gaba ya jama wannan shine misalin da annabi ya buga mana don mu gane idan ana barna a cikin ƙasa ko a gari ko a ruwa mutane suka yi shiru suka yi ko oho da hana wannan barnar wallahi gaba ɗaya suna iya samun halaka gaba ɗayansu yau ga mu a ciki bal mustami'u tamaman ga ashabu sahinatu haula jama'anmu wallahi daidai take da misalin wannan wannan gaje da annabi ga misali da ita fa innal ladina fi ala safina domin wa'anda suke saman jirginya in taraka alladina fi asfaliha in suka kyala wa'anda ke kasan jirgin li khuriqu fi nasibihim dan su fasa nasu rabon harkan fasawa wa qalu suka ce hadhihi hurriyatu shafiya ba haka ake cewa ba wayanci a ba ta lasisin giya a ba ta lasisin zina a ba ta lasisin liwaɗi duk al'ummar suna ji suna kallo a gwamnatance a ce ai wannan an yadda a yi kaza wanda muke barna ne kusa ta Allah ne to idan ana wa'annan abubuwa aka kyale wai a ce wai kuriyatu shasiya ce lahum ai wannan yanci ne da adam a ba kowa yanci ne yanci ko to za ku yi yanci kuwa Allah ma yana da yanci wallahi za ku da yanci ana ilhadi a cikin ƙasa ana barna zina ta yaɗu ga hutal-hutal an giggina ga gidaje an giggina ga mata su to a titi suna neman masu ɗauka na karuwai al'umma ta lalace babu tarbiyya fitar da karuwa take yi a da wanda aka sani yau ita ba ta aure take yi a Najeriya sai ganta da yake ka ta dangala kamar wata aljana tana tafiya kwatsam wai ita ba ta aure ce ɗabi'u irin na ɗan iska karuwai da aka san su da shi yau su matan mu suke gane kuma ana ji ana gani tarbiyya ta lalace al'umma ta watse ana ji ana gani ba a iya ɗaukar mataki ba a hana gwamnati ta yi ko da addini ba ruwanta da addini sai tsoron ake ai kowa an ba yanci addini alhali ba haka bane labari tiya yan uwa gudubi halin da muke ciki idan ba a ɗauki mataki ba halakar za su shafi al'umma za su shafi kowa da kowa da haka fal mustami'u tamaman ka ashabu ta haula fa idan ladina fi asfaliha in taraka ladina fi fa inna ladina fa inna ladina fi asfaliha فإن فإن تركوا الذين في أسفلها ليخلقوا في نفسهم خرقا هلكوا جميعا لا سهلك جباجي دينا فإن النتيجة يا هؤلاء يا هؤلاء فليفعلوا ما شاءوا ده هكا متاني سأي وتأبين نسك قداما فإن النتيجة فإن النتيجة غرق السفينة sakamakon da zai yi bashi ne sai dan ya zaka nutsi in aka kyale yan kasan suka fasa jirgin sakamakon abu ya faru jirgin zai nutsi gaba ɗaya kowa ya halaka idan najeriya ta yi kowane ta yi bilis da abubuwan da ake yi na ta'addanci na sa'a ma Allah to wallahi halakar za ta yi najeriya gaba daya jirgin zai rufe abinda muke mun gargaɗi ke in ya so ku fahimta ko kan ku fahimta wallahi mun sauke rai da ke kanmu ya yan uwa wa halakul jami'i da halakar gaba ɗayansu wa in akhadha alladhina fil a'la in wa'ida suke saman jirgi suka riki hanna ala aidil ladina fi asfalin in suka rike hannun wa'ida suke kasa wa qalu lahum suka ce su laysa al-idrar bil mulk al cutarwar ba za ta tsaya a kan abin da kuka mallaka na ku na kasan ku ba kawai cutar ba za ta tsaya haka ba min al-hurriyyati shafiya wai yancin da kuke shi ba magana yanci bane in kuke abin da muke so da magana yanki halaka za ta yi mu gaba daya na tijatu najatul jami da haka sakamako in an hana su shi da tsira gaba tsira al'umma gaba daya eh, muna kira ga hukuma muna kira ga hukumomi muna kira ga gwamnoni muna kira ga duk wanda ke da alhaki al'umma kansa su ji tsoron Allah su ɗauki matakin bala'o'in da ake Najeriya a takaita su su doki matakin a kai matakin da muke abin da muke so a kai barna ba ka iya hana barna don ba kai ba Allah bane amma abin da muke guri muke fata barna ya kasance ba a iya ta sai a boye ba a iya ta a in an samu wannan in an kai wannan gidi wallahi muka rubuta Allah Allah zai an kama dan na faɗa mana ko zamanin sahabbai ba cewa ake al'umma gaba ɗaya ba sa sa'a ma Allah ba amma ya yayi karamci ko koye ake yin ba a yin ta rasa babban illa al'umma ake ana barna ana zalunci a fili kowa yana gani kuma an kya dauki mataki a hana wannan shine babban bala'in da muke magana kai Allah ya sa a gani ya uwa laifin idrar al'am min al-hurriyyah ash-shafiyya karkace wai yanci ne kana da yanci wannan yancin ba shi da yanci ba cutar ba yancin kawai za ta shafa ba har abin haƙƙin wani ma sai ta shafe shi ya yan uwa wa hada halal mustami wannan shine hari ko yanayi na mustaba da muke rayuwa cikin ta fa inna ahadal fasadi lallai mabannata alwaqina fi hududillah wa su fadawa cikin iyakokin Allah Ya yakhrifuna bi mu'awwal inhirafihim fi sabilil mustami wallahi suna suna hujewa ne da jujjuya wasu da karkace wasu suna huje jirgin al'umma ne gaba daya al'umma suke son su kifar da ita gaba daya fa in akhadha muslihuna ala idihi idan masu gyara suka kama hannayensu suka rike wa uhu min al-izrari bil mujtami suka hana cutar da al'umma gaba daya na daldami. wallahi al'umma za ta tsira gaba daya wa in tarakuhum fi gayyihim in aka basu cikin rudun da suke cikin sa wai kowa shi abin da gida ma wa takhazalu azal inkari alaihim aka yi rauni aka zuganye ga rashin yi musu inkarin kar ku yi kaza halaku qatima gaba ɗaya al'umma za ta halaka Allah ya kiyaye Allah ya tsare ya yan uwa abin da zamu faɗa yana da yawa kuma ba lalle bane su mun faɗi komai da komai ba ba ma iya faɗi komai da komai dan abin da muka sa muka faɗa Allah ya ya zama izna ya zama tunatarwa ga al'ummu da zama alama ce ta tsoron Allah Allah ya sa ya zama gyara a gare mu abu na ƙarshe wanda zake son gabatar da shi shine ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yawa Najeriya sakamako na gari ya Allah ka wa Najeriya makoma ta gari ya Allah kada ka jarabci Najeriya da irin abubuwan da ka jarabce mu a baya sannan na biyu ina roƙon Allah duk wanda yake alkhairi ne ga al'umma da Najeriya cikin masu neman matsayi a Najeriya wanda zai zama mana alheri zai zama mana maslaha zai tausaya mana kasar za ta ci gaba ya Allah ka ba shi wannan kujerar ko kansila ne ko daga wacce jami'a yake ya Allah Allah duk wanda Allah alheri gare mu ko da mu ba mu san shi Allah ka kawo shi wanda yake sharri a gare mu ko muna san shi Allah ka yi bayi da shi Allah ka taimake mu ka ba mu nasara ka ba mu natija Allah kar mai da mu baya اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان an ce an kara tunatar da al'umma game da sakon lamba na akan lamba da muka rubuta na masallaci wanda mun lura da halin da ake ciki yau ba kowa yake da kuɗi a hannu wanda yake da shi a kawon ɗinsa kuma ga bukatu da ake da su na taimakon masallaci da ayyuka muke roƙon Allah ta baraka wa ta'ala waɗanda ke da shi su ɗauki lambobin ɗin nan ba ɗin su tura a kawon masallaci mai satin ɗaya mai na biyu kuma ana samun ci gaba Allah ta'ala ya saka muku da alheri Allah ta'ala ya tsara muku wadatar zuci da wadatar zuciya ba ku sana'a Allah ya yi wa dukiyoyinku albarka a ko dan uwa da bada mushi ba kullum ina masa addu'a Allah ka wadata shi ka kare masa dukiyarsa albarka Allah ka tsare masa dukiyarsa ka mutunta shi Allah ka masa albarka ka kare ta gaba ɗaya da shi da duk irin ya Allah muna ka Allah ka tabbike mu Allah ka amsa mana wannan addu'a da haka lambobin suna nan an rubuta a gaggat na abin nan na masallaci sai a duba a ɗauka a yi abin da ya kamata a yi Allah ta'ala ya saka makowa da alheri ah, ina ta sabu abu da kan shi a kore dan uwa wanda lura da halin da ake ciki ba yadda muka iya dole muka aiki wannan abin nan nasa wanda kuwa ne wanda za ku ga yadda ainihin fuskar ta take yana cikin da lura kuma ya kawo kuka ne gare ku duk da mun san halin da ake ciki Allah nawa ne ma ɗari bakwai ne ko na dubu ɗari shida yake nema don a yi masa aiki an tura shi asibitin shi ne ko asibitin zaria nan dai su abin za su yi bai abin bai ba za ku ga da zo da ke tare shi ta wannan hanya za ka wa'inda za su taimaka masa a wannan takardar akwai lamba a kawon dinsa akwai lambar su ta waya tare da adadin abin da yake nema kamar faɗa muku wanda ya ga zai taimaki saboda Allah bayan mun yi sallah ya zo a bashi lamba a kawon da lambar

صفوفكم والتراصوا وهذا بين المناكب والأقدام ولنوا في أيدي إخوانكم وصد الخلل فإن الشيطان يقول ما بينكم بمنزلة الحجر أقيموا صفوفكم يرحمكم الله وإن تطوية الصفوف من الصلاة الله أكبر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 ولوطا قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أنكم الرجال شهوة وإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا إلا أن قالوا أخرجوا آل من قريتكم إنهم منافقون

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا أإله مع الله بل هم قوم سمع الله لمن حمده أنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر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

فمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إله إلا الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشكرون إلا يبعثون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله